إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لآية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 فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح لا تتقون وبنجي بيقشي باينا بينا منا abin da أكان wato annabawansa daban-daban da al'ummunsu yana bayyana mana waɗannan labarai ne saboda wato mu sannan kuma hankalinmu ya kwanta mu san cewa abinda da annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya fuskanta daga kafiran ƙuraishawa abu ne ba sabo ba dama an yi irinsa ubangiji anan yana cewa kazzabat samudul mursali samudawa mutanen salihu alaihi salam su ma sun karyata manzanni tunda suka karyata su salihu alaihi salam domin duk wanda ya karyata ɗaya daga cikin annabawa daidai yake da mutumin da ya karyata su duka gabaki ɗayansu إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون yayin da ɗan uwansu wato wanda yake daga ƙabilansu ɗan uwansu waɗanda shi da su duka dangi ɗaya ne ya ce musu ala tattakun shin ba kwa jin tsoron Allah ma'ana dai ku ji tsoron Allah mana ku bar bauta gunki ku yi imani ku gaskata abin da na zo muku da shi inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku daga Allah tabaraka wa ta'ala ni manzo ne amintacce kan abin da aka bani kawo muku ba na rage komai daga ciki ba na canza komai daga ciki fattaqu Allah wa ati'un ku ji tsoron Allah kuma ku bi ni akan abin da na zo muku da shi ku bi ni akan abin da na umurce ku da shi na tauhidi da kuma bautawa Allah da barin irin abubuwa da kuke yi na kafirci da shirka da sako iri-iri Wa ma وما min ajr kuma أجر وما أسألكم عليه من أجر كما بانا نيمان وني أبو دغا واتو وني أبو دغريكو نلادا كان muku da shi na kila zuwa imani dinnan na zo muku da shi kyauta ba na neman komai da gare ku in ajriya illa ala rabbil alamin ladata inda kwaita to akan Allah ne wato sakamako na dai yana kan ubangijin talikai mahalicci na wanda ya aiko ni ba na neman komai da gare ku shine mai saka mini akan wannan abu da na zo muku da shi أتتركون فيما هاهنا آمنين wato salihu alaihi salam yana gya musu a na fi ma hahuna amini shin kuna zato za a barku a nan duniya a amintattu cikin aminci da kwanciyar hankali da ni'imomin da sun kewaye kudin nan za a barku haka ba za a kawo wani umarni da za a aza muku ba ko kuna zato kuna sabo kuna cikin kafirci haka har kiyama mata tashi ba abin da zai same ku na bala'i duk waɗannan abubuwa ba haka ne? Allah bai halice ku a banza ba ya halicce ku saboda ku yi mishi ibada sannan kuma ya ba ku ni'imomi iri iri saboda ku gode mishi muddin ba ku gode mishi ba to lalle zai yi muku ibtila'i zai saukar muku da azaba iri iri mhm. fi jannatin wa a barku a cikin gonaki wato na itatuwa iri iri da kuma kwalamu na ruwa iri iri a barku cikin wato jin daɗi irin wannan da gonaki irin na hatsi iri-iri da kuma gonaki irin na dabinai masu ƴaƴa wato masu laushi wato gonaki gonakin dabino masu ƴaƴa masu laushi masu sauƙin haɗiya da ci وتنحتون من الجبال ta farihin watanhituna min aljibali buyuta kuma kuna sassaka gidaje daga cikin duwatsu kuna sassake gidajenku wato Allah ya hore muku duwatsu kuna sassaka su kuna shirya gidajenku daga jikinsu to za a bar ku haka ku zauna farihin in ka karanta ta farihin wato kuna masu butulcewa ko kuma masu butulci ga Allah ba ku gode mishi inda an karanta ta farihin in kuma an karanta ta farihin ana nufin cewa kuna sassaka gidaje da wato gwanin sha'awa gwanin kyau da wato da cikakken gwaninta yayin da kuna sassaka gidajenku a jikin waɗannan duwatsu inda ka karanta ta farihi to mm-hmm. ma'ana dai tun da Allah ya baku irin wa'annan ni'imomi na gonaki da gidaje masu kyau da dai lafiyar jiki da 'ya'ya da dukiya da jin daɗi kamata ya ku tuna da Allah ku gode mishi akan wa'annan ni'imomi kada ku manta da shi abinda shi salihu alaihi salam yana gaya musu kenan فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الله كجيسورهم الله مهلكينكم وأطيعون كما كبيني كبيني أكا أبين نزو مكو دشي دقا الله برأي كينا بني وهيني أكا يمن نشي واتو الله ني يا أمر يا أمر جيني دوانا ولا تطيعوا أمر المسرفين ولا تطيعوا أمر المسرفين kada ku bi ra'ayin mabannata daga cikinku masu ba da shawara shawaran sharri wato mugunyar shawara kada ku bi ra'ayin irin waɗannan mutane domin cikin kowane jama'a za a samu wato duk jama'a lalle za a samu masu hankali masu halaye managarta waɗanda za su yi umarni mai kyau wato za su ba da umarni mai kyau wasu kuma makannata waɗanda dai ba su taɓa samun tunanin ba da shawara mai kyau ba sai dai su ba da shawarar da za ta lalatar da lamarin to wala tuti'u amran musrifin kada ku bi ra'ayi ko kuma umarni irin na makannata waɗanda za su ce muku abin da salihu ya zo da shi din nan ba addini ba ne to kada ku bi ra'ayi irin waɗannan mutane الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الذين يفسدون في الأرض وأن سنا يا تقرنا أكسا ولا يصلحون باسا جارا wato ba sa yin gyara a ƙasa aikinsu kenan yaɗa barna da yaɗa fitne-fitne tsakanin mutane da yanke mutane ko hana su bin Allah ta baraka to irin waɗannan mabannata kada ku biya tasu wato kada ku bi ra'ayinsu قالوا إنما أنت من المسحرين wajen amsa mishi sai ga abin da suka faɗa balu suka ce masa inna ma anta minal musahhari kai fa salihu ka kasance daga ciki da wato daga irin mutane nan tababbu wato kai tababbe ne in ba haka ba ya za ce abin da muke ciki din nan duka zai bushe saboda ba mu yi umarnin ka ba ai ba abin da zai same mu ما أنت إلا بشر مثلنا المسحر شين متمن دا واتو أي مشي سهري هر هنكلين شي أتقوك كما كركتا شين نفنسو ما أنت إلا بشر مثلنا kai ba kasance ba kai ba komai ba ne face mutum ne irin mu to ta yaya ka je wurin Allah har ka karɓi wani sako daga gare shi ka zo mana da ita ko da shi ba mu yarda da kai ba فات بآية إن كنت من الصادقين فات بآية وكزود وتمعجزة من إن دي دقسكي ككي in kunta mina sadiqin in dai ka kasance kai magaskaci ne ka zo mana da wata mu'jiza mana wadda za ta tabbatar mana cewa kai daga Allah ne ka zo a lokacin ne salihu alaihi salam ya roƙi Allah ubangiji ya fitar musu da wato mu'jiza tunda ya tambaye su wani irin mu'jiza kuke nema suka ce muna son ka ka zo ka taho mana ko kuma ka zo mana da taguwa daga wannan dutse sun nuna wani dutse ka fito mana da taguwa daga wannan dutse ka zo mana kuma da madararta kuma a lokacin da ta fita ta kasance tana da ɗa ko kuma da fitarta ta haifi ɗa wanda kuma zai kasance wato wanda kuma ta kasance tana da madarar da zai ishe mu duka to irin da sharuɗa na kafirci da na jahilci amma Allah ubangiji sai ya biya musu bukata kala sai salihu yake musu kala هذه ناقة لها عشر هذه ga wannan ga wannan da take tsaye gaban kudin nan taguwa abinda kuka nema ga Allah ya biya muku yayi muku amma ga yanda ka'idar take tsakaninku da da shi da ita wannan taguwa dangane da ruwa la shirbun tana da rabon wato tana da rabo daga cikin ruwan ruwan rijiyar da kuke sha rana guda walakum shirbu min ma'lum ko kuwa kuna da rabo na sha wato rabon ruwa na yini guda wato a rana sananne idan yau ta sha idan yau an ce ruwan ta take to na take gobe kuma ruwan na ne haka za a yi tsakanin ku za a raba kada ku taba ta da wani wato abin nan cuta wala tamassuha bisu kada ku taba ta da wani laifi wato ma'ana dai kada ku kashe ta kada dai ku yi mata wani abu wani ta'adi fayakhudhakum idan kun taba ta wato da sharri to lallai azabar yini mai girma ko kuma azabar da aka yi muku wa'adi da shi wanda zai zo na yini mai girma din ranar saukar azaba ko kuma tashin kiyama to zai same ku saboda haka ku nisanci wannan taguwa ku ba ta haƙƙinta ku ɗauki haƙƙin ranar da ita za ta sha ruwan ba za ku samu ruwa ba ruwan ku shi ne madararta wata za ku sha madararta kuma madarar yana isar su dukansu da baki ɗayansu a garuruwansu sai suka wato soke ta, ko kuma suka kashe ta fa'asbahu nadimi sai suka kasance masu nadama bayan sun kashe ta suka ga alamun azaba na tahowa a lokacin sun yi nadama an ce suddi yana cewa suddi alkabir suddi biyu ne suddi alkabir da suddi sagir kabir shi ne dai wanda ana dogara a kan zancen shi wajen tafsiri ya ce shi suddi a cikin zancen shi a ubangiji ya yi wa salihu wahayi cewa za a wato wa'annan mutanenka za su haifi a wannan wata da suke ciki na lokacin za su haifi ɗa wanda shi ne zai zama sanadiyar soke wannan taruwa da kuma sanadiyar halakar su duk gaba ɗaya lokacin da kwai mutane manya-manya goma mashawarta cikin garin suka je suka zauna gefe guda suka ce to duk yaron da aka haifa a cikin wannan wata in dai mun ji labari sai mun kashe shi kuma kowanne ma in an haifar mishi ɗa ya kashe ɗan shi to mutum tara daga ciki dai sun kashe 'ya'yansu ɗaya na goma ya ƙi kashe ɗan shi wanda shi ke salihu bai gaya musu saboda su kashe 'ya'yansu ba iyaka ya ba su labarin abin da ubangiji ya gaya masa kenan su san dai makomansu ba kyau to a cikin wannan yaron nan ya yi girma da saurin gaske bayan ya yi girma yaron nan shine ya zama sanadiyar wato soke ko kuma kashe ko kuma girbe wannan abin nan taguwa ana ce mishi udar ibn salih to yadda ya faru bayan wato aka haifi yaron nan yana girma su nan da suka kashe 'ya'yansu mutum tara ɗin nan suna gani yaron nan suna jin haushi suna ce kun salihu ya yaudare mu mun karkashe 'ya'yanmu ga shi wannan kuma ɗan shi lafiya lau yana tashi ko sai mun rama to dama suna da niyyar wannan to su ne waɗanda sun yi makircin kashe salihu wanda zai zo a can ƙarshen kisa inda ubangiji ya bayyana mana فعقروها mhm. sai suka halakar da ita هلكر suka kashe wannan wato taguwa fa asbahu nadimin sai suka wayi gari cikin nadama sai azabar tsawa ya kama su wato azabar tsawar da jibril alaihi salam ya yi musu ya kama su wato sai suka halaka amma su mutum tara din nan kuwa dama sun yi shiri su ma daidai lokacin saukar azabar din nan sun yi shirin su kashe sayyidina wato salihu ne suka yi shawarar sun ke bari mu nuna mutane cewa mun yi tafiya to idan mun fito mu je can dutsen nan mu samu wani kogo mu koya da dare lokacin da salihu da mabiyan shi su je masallaci suna ibadar nan mu zo mu gama da su idan gari ya waye mu ce mun ba mu gan su ma ba ma ma a gari ba ma ma a kasar a lokacin da abin ya same shi to ya za mu kashe shi haka suka tsaye da shawara da suka je suka shiga cikin wannan kogon ubangiji da ikon shi sai rufe shi a kansu kuma har yau ba su fita ba wannan ra'ayi daya wato na fassara wasu kuma suka ce sun fito sun zo ne sai mala'iku suka zubar musu da duwar wasu duwar wasu suka halakar da su wato da su mutuwar su waɗannan mutum tara kenan amma sauran jibril alaihi salam ya yi musu tsawa su kuma suka halaka girgiza ta faru da kuma dai azaba ta sauko musu ta sama suka halaka fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su inna fi dhalika la'aya da kai aya abun lura lalle da kai aya abun lura ga mumini mai hankali a cikin wannan abu wannan abu da ya faru tsakanin salihu alaihi salam da al'ummarsa وما كان أكثرهم مؤمنين duk da haka yawancinsu ba su yi imani ba wato yawancinsu ba muminai ba ne sun mutu dai akan kafirci mutanen da suka yi imani da shi mutum dubu hudu ne da su ne ya ƙaura daga wato hijir ya je ƙasar yaman inda ake ke masa hadara maut saboda isowar ran da ya iso can ne ya rasu ne aka ce hadara maut hadara da ya iso maut kuma mutuwa sai aka sawa garin wannan suna mutanen nan ko sun ƙaura daga wurin sai suka yi wani gari da ake ke masa hadura a can kasar yaman haka dai lamarin su ya kasance salihu ya bayyana musu kafin wannan azaba ta same su ya nuna musu wato ya nuna musu dai alamu iri-iri don su kiyaye kansu amma duk da haka ba su yarda ba an ce musu a cikin ranaku uku da za su iso wa musu dinnan wata ranar laraba fuskokin su kasance wato sufo masu ruwan ɗorowa gobe kuma jajaye can kuma baƙaƙe irin to ranar kuɗu kuma sai halaka haka Allah dai ya ƙaddara ma waɗannan mutane suka halaka mhm. wa rabbaka azizur rahim lalle Allah ubangijinka shine mabuwaye duk wanda ya yi jayayya da shi sai ya gama da shi arrahim mai jin kai ga bayansa muminai masu tuba ya tsirar da wa'ancan dubu hudu ɗin nan da suka tuba ya halakar da sauran al'umma waɗancan waɗanda sun kafirce suka karyata annabinsu salihu alaihi salam كذبت قوم لوط المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين متان لوط عليه السلام لوط ابن هاران دان واتو دان دان دان سيدنا ابراهيم عليه السلام ومن سيدنا ابراهيم عليه السلام شي بفن شي wato bayan waɗancan al'umma na su samudawa domin samudawa zamaninsu yana gaba da zamanin sai na ibrahim salam su bayan adawa ne adawa ko bayan mutanen nuhu salam to lutus shi ma mutane shi suka karyata shi kazzabat kazzabat qaumu lutin mursalin mutanen lutu su ma sun karyata manzanni yayin da suka karyata annabin su lutu salam إذ قال لهم أخوهم iz qala lahum yayin yayin da dan uwansu na zama lutu alaihi ya ce musu ala tattakun shin ba kwa jin tsoron Allah ku bar ku daina abin da kuke aikata din nan na alfasha to a nan ubangiji ya ambaci lutu da cewa dan uwansu ba don danginsu dangin su ɗaya bane a'a yan uwanci na zumunci ko kuma na zama wuri guda ne domin shi lutu yana daga cikin mutanen Iran su waɗannan da ake magana a kansu kuwa mutane ne a cikin ƙasar jordan a lokacin domin sayyidina ibrahim salam da ya ɗaura daga ƙasar babila ya zo wato abin nan filastin ya zauna a nan garin da aka santa suna alkhalil wato horan shi lutu kuwa ya koma can sazum ya je zauna a can wurinta wannan gari ana ce mata sazum da zali wasu kuma ana ce mata sadum yawanci kuma ana amfani da kalmar sadum mai iddal to lut ya je ya zauna a wannan wurin sai allah ya aiko shi zuwa waɗancan mutanen sai kuma halin su ya kasance kamar yadda dai allah ya yi mana bayani a cikin alkur'ani mai girma ya ce musu ba jin tsoron allah ku daina abin da kuke aikatawa na aikin alfahasha inni lakum rasulun amin inni lakum rasulun amin ni lalle ne manzo ne zuwa gare ku amintacce daga allah ku yarda da abin da na zo muku da shi ku ji tsoron Allah Ubangijin ku mahalicinku wa ati'uni to ku bi ni kuma kan abin da na zo muku da shi wa ma as'alukum kuma bana tambayar ku komai akan abin da na zo muku da shi din nan إن أجري إلا bai kasance ba face akan ubangijin talikai Allah wanda ya aiko ni zuwa gare ku shine zai saka mini gobe a lahira أتأتون الذكران من العالمين أتأتون الذكران من al'alami, kuna جوا maza daga cikin mutane wato kun zaɓi maza su ne kuna amfani da su kamar mata cikin halittar Allah yaya ake wannan وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كما كنا برين أبين الله أبنجينكم musamman ya halicce ya halitta muku wato su na daga matayenku kuna barin abin da Allah ya halicce shi saboda ku musamman su ne mata ku je kuna neman maza la haula wala quwwata illa billah balantum qaumun adul lalle ku mutane ne masu ta'addi masu wato masu shishigi masu jawo wa kansu bala'i daga wurin Allah domin ba a riga su da wannan laifin ba su ne suke yi ko dabbobi ba su san da wannan ba sai dai su waɗannan lutsa su suka fara to malaman tafsiri suna cewa wannan al'umma bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekaru kamar 500 sai suka fara suma suna suna kwaikwayo da waɗancan miyagun mutane ɗin na rutsawa wannan wato wannan alfahasha irin wannan bata bayyana a cikin wannan al'umma ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama da tsawon zamani wanda aka kimanta da kusan shekaru 500 wato bayan dai an ji daɗi komai wato Allah ya yalwace shi gare mu aka samu tabbaci a ƙasa sannan aka fara irin wannan barna Allah ya kiyashe mu in lam tantahi ya يا لوط min al المرد من المخرجين قالوا يا لوط sai suka ce masa ya lutu la illam tantahi idan ne baka daina wato qalu la illam tantahi sun ce masa idan ne baka daina ba ya lutu abinda kake ga mana din nan da wa'azin da kake da gargadin da kake mana din nan idan baka daina ba la takunanna min al za ka kasance daga korarru waɗanda ake za a fitar su daga cikin gari wato za mu kore ka daga cikin garin mu mu fishe ka ka je dai duk inda za ka je ba wani da ma'ana in kana so ka zauna tare da mu to ka daina gaya mana irin waɗannan zantuka naka na cewa abin da muke yi din nan ba kyau ko kuma haramun قال إني لعملكم sai ce musu, in nili إني لعملكم من القالين ko ban iya yi muku wani abu ba lalle ni kam wato bana son abin da kuke yi din nan ni mai tsananin kiyayya ne ga abin da kuke aikatawa na alfasha din nan رب نجني وأهلي مما يعملون دعما al'adar annabawa kullum wato duk abinda ya same su su komar da lamarin su ga Allah su roƙi Allah ubangijin su domin rokon Allah alama ce babba na imani da kuma yarda da Allah da nuna mishi wato da nuna bauta ga Allah ubangiji rabbi ya Allah ubangiji na najini ka kubutar da ni wa ahli da mutane na da iyalai na duka ka kubutar da mu mimma ya'malu daga wannan abu da suke aikatawa wato ka kubutar da mu daga wannan daga aikin alfasha sa'an nan kuma ka kubutar da mu daga sakamakon da zai wato wannan aiki zai haifar shine azabar da za ta zo ta same su din nan ubangiji ya ce sai muka kubutar da shi mun kubutar da shi shi lutu alaihi salam wa ahlahu da jama'arsa duka ajma'i ga baki ɗayansu allah ya tsirar da su daga azabar da ta sauka a kansu illa sai dai wata tsohuwa ita ce matar sayyidina lut alaihi salam din fil ita kan mun barta a cikin waɗanda suka rage cikin azaba ta halaka tare da waɗanda suka halaka saboda dama bata yi imani ba kuma tana jasusanci a gidan sayyidina lut duk labarai na gidan ta ɗauka ta kai wa kafirai in baki sun zo sai ta ba su labari su zo su aikata abin da Allah baya so saboda haka ubangiji ya yi mata fushi kuma ya kore ta daga rahamarta ya barta tare da waɗannan halakatu duk da kasancewar ta matan wani ɗaya daga cikin masu daraja a wurin wato lutu alaihi salam ثم دمرنا الآخرين ثم dammarna al'akari kana muka halakar da waɗanda suka saura wato sauran sai muka halakar da su bayan azaba ta sauka a kansu to wani irin azaba ta sauka a kansu ne muka saukar musu ne da ruwan sama ruwan sama amma na duwar wasi waɗanda aka gasa su sosai a cikin wutan jahannama sai suka halaka dukansu a ruwa irin na mutanen da aka yi musu gargaɗi da azaba din nan kam ya yi muni wannan ruwa da ya sauka a kansu kam ya yi mutukar muni ba ruwan kirki ba ruwan alheri ba ne. inna fi zalika la'aya lalle da kwai aya abun lura ga mai hankali a cikin a cikin abin nan da ya faru ko ya auku tsakanin loto da mutane shi da quraisha suna da hankali da sun da da sun sun amfani da wa'azi wa ma kana aktsaruhum mu'minin amma duk da haka kaɗan ne daga cikinsu waɗanda sun yi imani wato yawancinsu ba sa imani وإن ربك لهو العزيز الرحيم للي أبنجينك شيني مبوعي كما شيني ميجينك مبوعي وان دي دو وان دي أجاية دشي زي جمع دشي الرحيم mai jin kai mai rahama ga bayan bayansa da suka tuba gare shi kazzaba ashabul aikatal mursalin kazzaba ashabul aikati كذب أصحاب ليكة المرسلين صفحة آه، قراءة أخرى صح؟ آه، صحيح آه، ممنوع من الصرف للعالمية نعم. كلام سليم كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة المرسلين دي دديدين وتوسو سنكرن دا كان وانا عالميني وانا باء تنزى مشي وسلي شيني سكترن تاشي أصحاب الأيكة كودش كمضافيني وانا يكماتا مشي وسلي لكسرة amma kuma za a wasu kuma suka ɗauka wato kiyasiyun ne sai suka ce ashabul aikati to kazzaba ashabul aikati mursali ma'abota wato abun eh, gandun daji wato ma'abota wuri mai yawan itatuwa mai siffan kurmi na mutane daga al'ummar sayyidina shu'aib su ma sun karyata wato manzanni su ne ma'a sabu laika hakika ashabul aika ma'abota aika ma'abota gandun daji su ma sun karyata manzannin Allah yayin da suka karyata annabinsu sayyidina shu'aib alaihi salam إذ قال لهم شعيب لا تتقون yayin da sayyidina shu'aib wanda aka aiko shi a garin madiyana ko kuma cikin al'ummar madiyanawa ya ce musu ala tattaqun shin ba jin tsoron Allah ku bar abin da kuke yi na zalincin mutane inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne lalle ni manzo ne amintacce daga wurin Allah wato Allah ya aiko ni zuwa gare ku ku daina abin da kuke aikatawa na karɓar haƙƙin mutane da zalunci da kuke musu wurin awo ku ji tsoron Allah ku bi abin da na zo muku da shi وما أسألكم عليه من أجر كما بانا نيما akan abin da na zo muku da shi دا شيطان sakamakona na lada yana nan kan ubangijin talikai wanda ya aiko ni zuwa gare ku ba daga wurin ku nema ba أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين أوفوا الكيل وشكا أو إذا كن أونا متاني كباسو حقينسو haƙƙinsu in kun auna kanku kuma kada ku yi mudu biyu idan naku ne ku yi wato idan za ku auna daga mutane ne ku zo da babban mudu in kuma ku ne za ku sayarwa mutane ku zo da karami ko kuma a bisa sikeli ne kuna aunawa to ya kasance wannan sikeli lafiyayye ne wala takunu min al da min al-mukhasirin ne kada ku kasance daga waɗanda suke rage wa mutane haƙƙinsu kada ku kasance daga azzalumai masu kwace mutane haƙƙinsu وزنوا da المستقيم القسطاس ده القسطاس ده تاني وأونا ده سكيلي مديديكي وعطلافيي وأن زي با قوة حقنسا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم kada ku rage wa mutane abubuwansu wato kada ku rage wa mutane haƙƙinsu kada ku zalunce su aikinsu kenan wala ta'asaw fil ardi mufsidin kuma kada ku yaɗa barna a ƙasa da Allah ubangiji ya sanya ku ku ne da ƙarfi ku ne da iko a ƙasar ku kada ku ya barna wato a zamanin su ne ba abin da ba sa yi na barna yanke hanya ne tsaron hanya ne tsarin hanya ne ko kuma kwace haƙƙin mutane ne da dai sai abin da suka ga dama suke yi Annabi Allah ko yana cikin su yana musu wa'azi ba sa sauraron shi واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين واتقوا الذي خلقكم كجيس أورون الله ما هلتشنكو وانده هلتشنكو wal jibillatal awwalin da wanda ya halicci wato halittan farko wato Allah wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suka riga ku din nan ku ji tsoron sa jibillata shine al-khaliqata al-awwalin na farko قالوا إنما أنت من المسحرين قالوا سكتي مسا إنما أنت من المسحرين كيدي كان daga cikin tababbun mutane ne ko kuma kana daga cikin waɗanda wato aljanu suka taɓa su ko kuma dai waɗanda an yi musu sihiri har hankalin su ya duka kai baka cikin wato baka cikin ka shi yasa kana gaya mana irin waɗannan abubuwa kana zato yanzu za mu saurari irin waɗannan abubuwa zantukan da kake gaya mana وما أنت إلا بشر مثلنا to ai kai baka kasance ba face mutum ne irin mu kai mutum ne irin mu ta za mu yarda da abin da kake gaya mana وإن ظنك لمن الكاذبين kai har ma muna zaton cewa ƙarya kake yi kana kirkira ƙarya kana dangana shi ga Allah mahaliccinka amma ba shi ya aiko ka ba ma'ana dai ko ka kasance mahaukaci ko kuma dai makaryaci فأسقط علينا كسفا من السماء to idan dai kana so in dai kace ba za ka bar ba za ka daina abin da ka idan dai kuna so mu daina abin da muke yi din nan to ka sauko ka fado mana da wani yanki daga sama wato ka saukar mana da wani yanki daga sama ma'ana ka fuda sama ka farfasa ta ka saukar da ita akan mu halaka in dai da gaske in kunta minas sadiqi in dai ka kasance daga masu gaskiya ko kuma magaskaki ne kai قال ربي أعلم بما تعملون سيكي مسو ربي أعلم بما تعملون تو أبنجي da يا سن أبن لكوكي أي كتاوى in ina kan gaskiya to babu shaka zai cika mini wa'adi da ya mini a kanku zai saukar da azabansa a kanku ko da sama bata fata a kanku ba to da kwai azabar da za ta zo ta halakar da ku sai dai aka ce aljazaumin min jinsil amal da sakamako daga irin aiki ne zai zai auku Allah ubangiji sai saukar musu da azaba ta sama irin da abin da suka nema din nan din ne fakazzabu fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmin dhulla fakazzabuhu wato sai suka karyata shi fa akhadhahum azabu yawmin dhulla sai Allah ubangiji ya kama su da azabar ranar girgije ranar da aka kawo musu azaba a siffar girgije wato sun yi kwanaki da dama an ce kwana bakwai allah ya kawo musu wani zafi mai tsananin gaske yadda duk inda suka shiga ba za su iya su zauna ba gidajen su ma sun ga zama cikin gidajen ma ya gagare su sun fita a sarari haka suna ta ɗimuwa suna ta yawo sai allah ubangiji bayan wannan lokaci ya kawo wani girgije rufe inda suke wato sai wani ɗaya ya zauna a inuwar wannan girgijen to sai dai da dan iska da dan sanyi sai ce musu jama'a ku zo nan gashi an samu mata an sami hoto da zarar sun zo sun tattaru a wurin sai ubangiji ya mai da wannan girgijen wato yanki ne na uta daga sama ya fado a kansu ya kone su duk gaba kiɗa sun kone a ciki sun halaka innahu kana azaba yawmin azim ubangiji yace shi wannan azaba da aka faɗa ya kasance azaba ne a yini wato mai girma azaba ne mai girma a wani ne da ya same su su waɗannan mutane inna fi zalika la'aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin akwai aya abun lura cikin wannan abu da ya sami waɗannan mutane mutanen shu'aibu da al'umarsa wa ma kana aksaruhum wato abin da ya kasance tsakaninsa da su wa ma kana mu'minin duk da waɗannan ayoyi yawancinsu ba sa imani su waɗancan ma ba su yi imani ba hakanan kuma quraisha su ma ba su yi imani ba sai haka su ƙurisha ba su yi imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika Allah ubangijinka shine mabuwayi mai rahama wato mabuwayi wanda ba za a gagare shi ba kuma mai jin kai ga waɗanda suka tuba gare shi wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu rabbil alamin sai aka koma akan quraishawa da suke cewa ai wasu ne suke koya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ayoyin qur'ani Allah ya ce musu a'a wa innahu lalle shi wannan littafi da ake karantawa wato alqur'ani da tanzilu rabbil alamin wallahi saukakke ne daga Allah ubangiji wato saukar Allah ubangijin talikai ne ba shirin wani mutum bane nazala bihi ruhul amin ar-ruhul amin ruhi mai tsarki ko kuma ruhi amintacce mala'ika jibrilu alaihi salam shine ya sauka da wannan alkur'ani ala a bisa zuciyarka shine sauka da wa'annan ayoyin nasa duka ya tabbatar da su a zuciyarka har ka kasance kana da ƙarfi ko ikon karanta su da harshenka yadda kana isar da su ga mutane har sun haddace shi litakuna min almunzirin Allah ubangiji ya keɓe ka kuma ya keɓe zuciyarka da karɓar alkur'ani da fuskantar wato jibrila da karɓar alkur'ani daga gare shi saboda ka kasance kana daga cikin manzannin Allah masu yi wa mutane gargaɗi بلسان عربي مبين an saukar da shi a cikin harshen larabci kuma a bayyane ko kuma mabayyane tare da cikakken fusaha bai zo da wasu wato cikin harsunan larabci din ma akwai harsuna waɗanda ko ana yin su mutum ba zai iya gane su ba misali larabci na yaman abu ne wanda yake mutum ba zai iya gane abin da suke magana ba haka kuma dai in an ɗauka a zamanin da larabci irin na samudawa ko kuma na kasan ko kuma na jadi ko kuma na kahtanawa harsuna ne na larabci amma mutum ba zai iya gane su ba sai allah saukar da alkur'ani cikin harshen larabci matsakaici wanda dukkan larabawa za su iya su fahimce shi kuma duk wanda ya koyi harshen larabci zai iya ya gane abin da ya zo a cikinsa. وإنه لفي زبر الأولين وإنه حقيقة للي شي wannan alqur'ani abin da yazo cikin sa din nan tabbatacce ne lafi zuburil awwali cikin littattafan magabata wato littattafan mutanen farko kamar taura da ligila da zabura da kuma takaddu da aka saukar ma sauran annabawa labarin wannan alqur'ani abin da ya kunsa ya zo cikin waɗancan littattafan ba babu wani sabon abu a ciki أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل أولم يكن لهم آية shin bai isa aya ba gare su an ya'lamahu ulama'u bani isra'il malaman bani isra'ila waɗanda Allah ubangiji ya ba su ilimi kuma ya ba su insafi ya ba su son gaskiya da dagewa kan gaskiya wato bai isa alama gare su ba wa'annan malamai na isra'ila masu gaskiyan su san cewa lalle abin da ya zo cikin alkur'ani din nan ya dace da abin da aka ba su labarin sa a cikin littattafan su taura da ligila da zabura an faɗi wannan wato an an toge wasu an an an an kwatanta su da cewa malamai ne masu insa masu son gaskiya masu dajewa kan gaskiya saboda ba dukan waɗanda suka samu ilimin littattafan da za su yarda su ce wato alkur'ani haka ne ba saboda dai kurun wato jayayya ku kuma son husuma ko kuma rashin son gaskiya ولو نزلناه Ubangiji ya ce da mun saukar da wannan alkur'ani akan wani wani mutum wanda yake shi ba balarabe ba da suke jin harshensa su wa'annan mazauna cikin makka ko kuma mun saukar shi akan wani mara fusaha misali فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين sai ya zo ya karanta musu to ko ya karanta musu ma kanu bihi da in ya zo ya karanta musu shi to da ba su yi imani da shi ba saboda ba za su fahimci abin da wato ba sa fahimtar abin da ya zo a ciki misali dai da an saukar musu da alkur'an cikin wani harshe daban ba nasu ba to ba za su iya su fahimci abin da ya zo cikinsa ba saboda haka ba za su yi imani da shi ba don haka Allah yana aiko dukkan manzanni da harsunan waɗanda suke cikinsu ne kazalika salaknahu kazalik haka nan Allah ubangiji yana cewa mun salakna, mun sanya karyatawa fi ƙulubin mujirimi, a zukatan kafirai dukkan kafirai Allah ubangiji waɗanda dai bai rufo su da imani ba ya ƙaddara musu karyatawar annabawansu saboda haka halaka kuma sai ta biyo bayan wannan لا hatta به حتى يروا العذاب الأليم كما yadda dai muka mun sanya rashin imani da karyatawa a zukatan waɗanda suka suka gabata haka mun sanya wannan a zukatan wa'annan kafiran quraishawa la na bihi ba za su yi imani da wannan littafi ba ko kuma wa'anda aka saka musu karyata a zukatansu ba sa imani da littafin Allah hatta rawul azab al Ali. sai yayin da suka ga azaba mai tsanani ya bayyana ko kuma ya sauka a kansu lokacin da suka hangi azaba na zuwa a lokacin da sai su yi kururuwa suke sun tuba suke sun yi nadama فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فياتيهم بغتة سيأذاب التزوم سوء واتو آه، بغتة بازة تو أماني وهم لا يشعرون الهالي قوا سوء الوكة باسا هساشي بس سن باسا تو أماني سيقى أذاب التسوكاء الكنسو هكا سنة الله تكي فيقولوا هل نحن منظرون فيقولوا سيسو تشي لوكاتين با عذاب تا بينا gare su hal nahnu munzarun shi za a jinkirta mana kaɗan ko za a bamu lokacin kaɗan ko za a bamu damar tuba mu tuba haka za su ce Afabi a na afabi'azabina yasta'jilun ubangiji yana ce shin da azabar mu suna gangawa suna ce maka ya muhammadu ka zo mana da azaba to ga musu kada su yi sauri azaban na nan yana zuwa azaban za ta same su haka Allah Ubangiji ya azabta su kwarai da abin da ba su zata ba a yakin Badr lokacin da suna zato za su je su gama da musulmi su huta Allah Ubangiji ya sanya yan kaɗan daga cikin muminai tare da annabi su suka zama sanadiyar halakar dukkan wato manya-manyan su da kuma mayakan su gabaki ɗaya. أفرأيت إن متعناهم سنين faraita ba ni labari ko kuma ka gaya mana in na hamsin, idan yanzu mun yar musu da daɗi shekaru da dama a rayuwarsu ta duniya in mun miƙe musu rayuwa a duniya cikin jin daɗi ثم جاءهم ما كانوا يوعدون kana abinda aka yi musu wa'adi da shi na azaba din nan ya zo musu ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو zai wadatar musu ne wato daga cikin abin da su ake giyar musu da daɗi da shi ɗin nan me zai wadatar musu daga azabar Allah in ta zo duk da tsawon zaman duniya da suka samu komai daɗewarsu in dai ƙarshen azaba ne ai ba su yi daɗin komai ba shine ma'ana Wa وما أهلكنا ya قرية lalaha mun منذرون wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun ubangiji yana cewa babu wata alƙarya da muka halakar sai sai face wato face sai mun aika mun aika musu da masu gargadi masu yi musu gargadi duk wata alƙarya da muka halakar ko kuma wata al'umma da muka halakar ba za mu halakar da su ba sai ba mun aiko musu da annabi manzo wanda zai zo ya bayyana musu lamarin mu duka sai sun ki sannan azabar ta zo wannan bayan sun ima sai an ba su lokaci sosai lokacin da aka rubuta musu din nan sai ya isa sannan azabar ta zo a kansu wa ma kunna zalimi ubangiji yana aiko da irin waɗannan littattafai saboda wa'azi wato saboda su kasance wa'azi ne ga mutane ko kuma saboda su zamo tuni ga mutane gobe a lahira ba za su ce an halakar da su tun ba a ga musu komai ba wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'a rasula haka Allah ya faɗa wa ma kunna zalimi ubangiji yace mu bamu kasance azzalumai ba ba za mu zalunci kowa ba saboda mun fi su wato mun fi halitta karfi to ba za mu zalunce su ba Wa ma bihi shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un Ubangiji ya kawo bayanai wato abubuwa guda uku duka da sun karyata abin da su sha suke faɗa na cewa ai wa'annan ayoyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su shaidan ne ke jefa mishi a ran shi ko kuma aljanu ne suke kawo masa ko kuma shaidanu ne suke kawo masa kamar sauran bokaye abun ba haka bane ubangiji ya ce wa mata nazzalar bihi shayatin shaidanu ba su sauka da ayoyin nan na alkur'ani ba ba su sauka da shi ba wato shaiɗanu ba su kasance sanadiyar saukar da wani abu daga cikin alkur'ani ba wa ma yanbaghi lahu kuma ba za su iya masu sauka da alqur'ani ba wa ma yastati'un har wato ba mai yiwuwa bane gare su ba kuma ba za su iya ba innahum an sam'i lama'zulun innahum an sam'i lama'zulun ubangiji yana ce su abun kora ne abun nisantarwa ne daga ji ba sa jin abin da Allah yana yi na wahayi zuwa mala'iku ba sa jin wannan ko da shike da kai wani hadisi wanda ya zo wato yana nuna cewa idan Allah ya yi wa mala'iku wahayi suka yi zance da shi ga mala'ikun da suke ƙasa shaidanu sai su saci abu guda ko kuma kalma guda daga cikin abin da suka ji din nan sai a koro su da tauraro mai tsananin haske ya kone su su halaka ko da shike wannan ba zai zama shine dai ma'anar ayoyin ba a nan dai ubangiji ya ce su shaidanu ba su da ikon jin wani abu daga abin da Allah yana yi wahayi da shi ga annabawansa wato da wasuɗar mala'ikunsa saboda haka ba yadda za a yi a ce shaidanu sun ji wani abu ko kuma sun zo sun gaya wani mutum wani abu wanda zai danganci wahayin Allah saboda haka Allah kadai shine mai saukar da ayoyin alkur'ani Allah kadai shine mai shiryar da bayansa kada ka bauta wani tare da Allah kada ka kira wani tare da Allah daga cikin gumaka wato ba Allah ba fatakuna min almu'azzabin sai ka kasance daga cikin waɗanda za a azabta a cikin azabar ut azabar wato cikin jahannama gobe a lahira ma'ana dai ka nisanci shirka ka rike tauhidi ka koya mutane tauhidi ka kira su zuwa gare shi domin mutumin da ya bauta wani Allah ba makawa zai shiga azabar Allah gobe a lahira وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين يزو أتكين حديثي سيدنا علي بن أبي طالب يجي لوكة أبنجي يا سوكر دوانا آية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ya yi shawara yaya zai yi da mutanen shi shin ya tara su a gida sannan ya gaya musu abin da Allah ya aiko shi da shi ko kuma ya tara su a cikin gari ko kuma ya je gunsu a gidajensu ya gaya musu ɗaya da ɗaya sai ya tsaye da shawara akan zai shirya abinci a gidansa su taru duka aka tara su ya an shirya abincin aka tara mutum talatin ko mutum arba'in daga cikin dai banu su kadai sai ya tara su da aka gama sai abu lahab kafin manzo Allah ya bude baki ya yi magana sai yake yau kam lalle ya shawo kan gashi dai ya yi muku abin da yadda dai ba za ku iya mishi ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ranar bai ce komai ba sai yake shikenan ali ka rako su su tafi sai aka raka su duk suka koma washe an yi dan kwanaki sai sake tara su kuma aka tara aka ce an samu ma karin wasu waɗanda ba su halarci taro na farko ba sun zo to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu ya jama'ata Allah ya aiko ni da wani abu babba wane ne cikinku idan na mutu zai biya min basu suka na idan ana bi na bashi wane ne wanda zai laminci lamari na wane ne kaza wane ne kaza ba ɗaya a cikin wanda ya ce i zai yi maka wannan sai ali ya tashi sai ya ce na tashi ce min zauna ni ko yaro ne a lokacin karami sai ce min zauna ya maimaita wannan magana sau da yawa ba ɗaya a cikinsu wanda ya buɗe baki yake to mu za mu ɗauki nauyinka domin ya nuna musu cewa ya zo da wani abu mai yiwuwa ne in ya tashi ya yi magana da shi to kila ko kafirar su kashe shi ko wani abu ya same shi saboda haka ya nuna musu girman lamari su haɗu da shi duka dai bai yi musu amfani ba shine washe gari sai ya safa ya hau kan dutsen safa sai ya kira dukkan kabilun ƙuraishawa ya banu fihir ya banu wato kusai ya banu wane ya banu mutali ya banu hashim an kizo an fusa minan na har zuwa dai karshen hadisin nan wata ya tara ya bani wane ya bani wane dukkan su kuɗi da suka taru a wurin ya ce musu kun gani idan na zo muku yanzu na ce muku bayan wannan dutse da kwai runduna na mayaka waɗanda za su kawo muku hari za ku yarda da abin da na gaya muku suka ce da dai ba mu jarrabe ka da ƙarya ba wato ba mu taɓa ganin ka wato ba mu taɓa sanin ka da ƙarya ba saboda haka za mu yarda abin da ka gaya mana ya ce musu to ni manzo ne daga Allah na zo muku gabanin azaba mai tsanani idan ba ku tuba ba azabar za ta same to a nan ne abu lahab ammin sai bude baki yake tabban laka sa'iral yau ali hadha da'awta wato wato dai ma'ana dai hasara ta same ka ko kuma kai tonka ko kuma wato addu'a ne dai Allah yanke dukkan wato arzikinka ko kuma alherinka wato a dukkan yininka shin saboda wannan yanzu ka kira mu saboda ka ce mana kai Allah ya aiko ka to ne Allah ya saukar da tabbat ya da abi bi wa tab ma aghna anhu malu wa ma kasab sayasla naran ta lahab wa imra'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad wannan sura ta sauka a lokaci wato wannan dai ayar ayar ta sauka bayan Allah ya aiko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shekaru uku wato kafin a yi hijira na farko zuwa kasar Habasha annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka aiko shi dai na kiran mutane a boye to sai da aka zo masa da wa'anzir shirar shiratakal aqrabin da fasda bima tumar a lokacin ne abun ya haradu a gonsa ubangiji yake masa ka fito fili ka bayyana mutane abin da ka zo da shi kuma ka kira danginka makusanta su ka yi musu gargadi kafin ka fara da sauran mutane to shi ne dai ya fara da mutane shi sannan ya gangaro kan sauran ƙuraishawa duka to yan kaɗan ne dai waɗanda Allah ya shiryar da su kamar dai sai na abubakar siddiq da ita sai da khadija iyalin shi da dai sai na ali bin abi talib da zai ibn ah, harisa da dai makamantan waɗannan da su sai na bilal har dai sauran mustafafu bismillah wa anzir ashirataka al dangin ka makusanta kai musu gargadi da abin da ka zo da shi واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كما كسسوتا كوكا فكانكا ma'ana ka yi wato ka sassauta ko kuma ka tausasa wa jama'ar musulmi waɗanda suke tare da kai a tarayya guda ka tausasa musu cikin mu'amala shine dai ma'anar waqtid janahaka liman tabaka minal mu'minin ka sassauta kuka kukanka ga waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون to danginka makusanta din nan da aka ce maka ka kira su kuma ka yi musu gargadi kafin ka yi wa sauran mutane din nan idan sun saba maka sun ki su bi abin da ka zo musu da shi fa ka ce musu inni bari'un mimma ta'malu ni fa na kubuce ma abin da kuke aikata wato ba ruwa na da abin da kuke ciki ko abin da kuke aikatawa na shirka da sabawa Allah haka ko yayi musu bayan ayan nan ta sauka ya tara su ya ce musu ya ta bintu abdul muttalib ya fatima binta muhammad ya wane ya wane inni la ughni ankum min allahi shay'a anqizu anfusakum min an-nar ya kira kowanne daga cikin su da sunansa yake musu ni fa ba zan ba zan wadatar muku da komai ba daga azabar kuta na Allah sai dai in kuntu ba saboda kowa ya cire kanshi daga azabar kuta wannan wato a farkon lamari kenan wato inda mutum bai musulunta ba ba wani amfani da za a yi mishi gobe a lahira ba magani to bayan dai aka umurce ka da ka bayyana lamarinka ka faɗi wa'annan abubuwa to ka dogara akan Allah Ubangiji magwayi mai ringyaye kowa da kowa arrahim mai wato mai jin kai mai rahama ga bayansa masu tuba ma'ana dai sai ka ci gaba da kira zuwa Ta farkin Allah kada ka ji tsoron kowa ka dogara akan Allah idan waɗannan ba su taimake ka ba to Allah ya isa maka shi kadai zai zai mataimaki ya isa maka mataimaki ya isa maka mai baka nasara wato zai baka nasara zai taimake ka ka ci gaba da abin da ka zo da shi الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم wato shine mai ganinka lokacin da kana tsaye cikin sallah mai ganin ka cikin eh, wato cikin sallolinka shi ne ya isa wato ya isa gare ka mataimaki wataqallubaka fi sajidi kuma shi ne mai ganin ka wato mai ganin ka cikin juye a cikin masu sujada masallata masu sujada cikin sallah shine mai ganin ka lokacin da kana tsaye cikin sallah lokacin da kana ruku'u lokacin da kana sujada lokacin da kana zaune kana tashahudu lokacin da kana sallama lokacin da kana duk harkokinka mai ganin ka cikin duk halin da kake ciki din nan shine mataimakinka shine mai baka nasara kuma shine magwayi mai rahama ka dogara da shi kuma lalle allah العليم كما للي الله شيني مجين دعوة ومجين دعوة بين na addu'a ko kuma na zanki al'ali masani abin da ya kasance a cikin zuciyarka na niyoyi duk wani abu da ya kasance a zuciyarka shi shine masani shi kadai kafin maka bayyana shi هل ننبئكم ya koma yana ma wa'annan raddi yana bayyana musu ƙaryan da suka faɗa na cewa shaidanu ne suke sauka da abubuwan da annabi yana gaya musu Allah ya ce wato hal unabbiukum kumshin kuna so in ba ku labari ko kuma in bayyana muku alaman tanazzalu shayatin cewa shaidanu suna sauka akan suwaye daga cikin mutane irin suwaye kenan daga cikin mutane kuna so ku san haka ne bari bayyana muku wato mutanen da shaidanu suke sauka a kansu تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل shaidanu suna sauka akan dukkan makaryaci mai yawan ayyukan zunubi ko kuma mai yawan aikata ayyukan zunubi masu sako irin waɗannan mutane wato kazantattu waɗanda ba su da tsarki cikin zukata ba su da tsarki cikin harsunansu ba su da tsarki cikin ayyukansu kansu ne shaidanu suke sauka kamar bokaye يلقون السمع وأكثرهم كاذبون سنة جيفا جي واتو سنة جيفا جي كوكما جيفا جيفا جيفا مسو أبين جي وأكثرهم كاذبون ما في يوا daga cikin su ko makaryata ne to anan wasu malamai a cikin tafsiri suna wato cikin rubutattun tafsirai din nan akan samu waɗanda suke cewa ai shaidanu sukan ji wato ana jefa musu ji wasu lokuta kalma ɗaya ko biyu su ji daga mala'iku su zo su gaya wa bokaye sannan a yi duba ko kuma dai a yi wasu ayyuka na bokanci a ce to gaibi din kaza din nan kaza ne zai auku a cikinsa to aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan yake musu suka musu ƙarya ne duka shirme ne duka sai suka ce masa manzo Allah wani lokaci ba suna yin abu yana yana zuwa daidai <laughs> in sun faɗi abu za a zo a tabbatar wani lokaci yace irin wannan a zamanin da waninsu ya ji irin waɗannan kalmomi ɗaya na gaskiya daga abinda ake gaya wa mala'iku suke gaya wa juna su ya ɗauki kalma ɗaya ɗin nan ya zo ya ba mai wato boka boka ya ƙara kalmomi na ƙarya ɗari a kan wannan ya fito cikin mutane yana yi yana faruwa wato ma'ana dai wannan ka'ida na ramul ko kuma abinda suke haƙƙin ramul da ake yi a zamanin na idris alaihi salam an ce ka'ida ce wadda allah ya bashi shi wa'iza gare shi to waɗanda suka gada daga cikin al'ummarsa da shi suke amfani daga baya ko allah ya shafe shi kuma allah ya ɓatar da shi gaba ɗaya sai dai sauran karyar da ake yi ne ko a dace ko kuma kar a dace ilimi ne na musamman wanda ake yi masu sani shi sun san shi <laughs> والشعراء يتبعهم الغاوون ma'ana dai shaidanu sukan sauka akan boka wato shaidani zai iya kusanci boka ya jefa mishi karya a zuciyar shi wato shine da fassarar da tafi kyau wato suna jefar da ji su shaidanu su jefar da ji a zukatan bokaye wa aksaruhum kadibun duk da haka mafiya yawa daga cikin waɗannan boka wato maƙaryata ne masu faɗi abin da san kan shi ba. wa shu'ara haka nan kuma shaidanu sukan sauka akan mawaka mawaka masu yanke magana a ka suna ta faɗa yattabi'uhum al yatba'uhum da yattabi'uhum dudde ne wato kafurai ko kuma batattu suna bin su suna haddace abin da suke faɗa suna rera shi suna maimaita shi suna riwayarsa su wa'annan mawaƙa a zamanin jahiliya akwai su sune wadayen magana ko da shi a cikin musulunci an samu waɗanda suna wannan wato suna wannan sana'a irin na wato waka a cikin harshen larabci a cikin dai ƙurashawa akwai waɗanda dai an zaɓe su musamman saboda zagin annabi kin waka an naɗa su kamar su hubaira da su abdullahi ibn ziba'ra da umayya bin abi sult da makamantansu suna nan dai da yawa suna waƙe-waƙe iri-iri na zagin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikin sahaban annabi kuwa akwai waɗanda su ma allah ba su gwaninta cikin waƙa har ma sun ƙara waɗancan na ƙurayshawa kamar hassan ibn thabit da abdullahi ibn rawaha ibn rawaha da kuma sayyidina malik ibn auf da makamantansu wato su ma suna da yawa cikin waɗanda dai suna waka ko da shike ba su yawaita shi ba sayyidina abubakar kansa yana waka sayyidina ali bin abi talib kanshi yana waka da yawa daga cikinsu waɗanda suna waka irin da na larabci to shine su waɗannan mawaka na musulmi da suka ji a waɗannan ayoyi aka karanta su suka ji manzo Allah ya matsayin mu ne ga su ma suna waka mu muna waka su suna zagi mu kuma muna kare musulunci da kuma kai ne in sun yi karya sun faɗi abubuwa mu kuma mu faɗi gaskiya mu rushe abin da suka faɗa da shi din nan me matsayin mu ne ubangiji ya saukar da ƙarshen waɗannan ayoyi ya nuna cewa a su ba abin da ya shafe su cikin wannan abu wato su ne tunda suna faɗin gaskiya waɗanda dai suke suna waka suna yaba wanda bai cancanci yabo ba su zagi wanda bai cancanci zagi ba su shirya karya su nuna wa mutane kamar gaskiya su zo su shirya wani zance akan gaskiya su nuna mutane ba gaskiya ba ne to waɗannan ne Allah yana nufi da cewa shaidanu suna sauka akan zukatansu kuma shaidanu suna bin su amma muminai waɗanda suna waka na yabon addini yabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma bayyana wa mutane gaskiyar lamarin addini waɗannan ba abin da ya shafe su cikin abin da ya zo cikin wannan aya Mm-hmm. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون بك جنسوا suna ta ɗimuwa suna ta zirga-zirga cikin dukkan dazuzzukan zanke duk wani daji na magana sai kaga suna suna magana a ciki su faɗi abin da ba su aikata ba har ma wani da sai na umar ibn khattab ya naɗa shi wato ya naɗa shi a wato kamar gabana wani wuri sai yana waƙarsa da ya je can wurin a cikin wakan shi sai nuna cewa yana shan giya yan mata suna masa rawa kaza kaza to bai taba yi ba kuwa wato bai taba shan giyan ba yan mata ba su taba yin mishi rawa ba sai labari ya iso gun sai na Umar ibn Khattab sai ya kira shi yace to kai ne mai fadin cewa kaza kaza yace amma ya amiral mu'minin duk mutane sun san ne Allah wanda ya halicce ni kuma ya sani tunda Allah ya halicce ni giya bata taba baki na ba kuma yan mata ba su taba zuwa kusa da ni ba yace amma dai na na tube ka daga aiki na tunda dai irin waɗannan zantuka ne kake faɗa to a sanar da mutane cewa ba ka yi tunda dai a cikin waƙar ya zo ka faɗa to a nan shi ne ubangiji yana ce su a cikin dukkan dazuzzuka na magana sai ka iske su su faɗa abinda dai ya auku ko bai auku ba sun aikata ko ba su aikata ba duka dai sai suna faɗa to saboda haka sai na umar ibn khattab ce masa ba za a yi maka bulala ba dalili wato ba za a yi maka haddi ba na zina ko kuma na abin nan na giya domin ubangi yace alam tara annahum fi kulli wadin yahin wa annahum yaquluna ma la yafalun hmm. su suna suna fadin abinda basu aikata ba to kana daga cikin waɗanda sun fadi sun fadi abinda basu aikata ba don haka na yafe maka ka tafi amma dai aiki na ka bari haka ya ga mishi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات wato daga cikin mawaka wa'anda dai Allah Ubangiji zai tsare su daga saukar shaidanu a bisa zukatansu ko kuma ya tsare su daga mummunan sakamako da zai yi wa waɗinansu gobe a lahira su ne waɗanda suka yi imani kuma sun aikata ayyukan na kwarai sannan kuma sun yi waka saboda taimakon addini ko kuma wakar gaskiya na yabon allah da annabinsa da alkur'ani da kuma musulmi wannan kan ba komai a kansu وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا كما واتو yin waƙa bai shagaltar da su ga barin ambaton Allah ba sun ambaci Allah ubangijin su sau da yawa su waɗannan ma waƙar ba za ta cuce su da komai ba wantasaru min ba'di ma zulimu ko kuma sun rama bayan an zalunce su sun mai da martani ga wanda ya zalunce su cikin waƙa. to su waɗannan ma ba abin da zai shafe su duka Allah ya gafarta musu kuma ya yafe musu wato su ne kamar su Hassan ibn Sabit da muka faɗa da Abdullahi ibn Rawaha da dai sauransu su waɗannan suna waka amma cikin su duka idan mutum ya duba ba zai ga kalmar ƙarya ko ɗaya ba abin da dai faru ne suke faɗa kuma sun san yadda dai suke magana domin lokacin da Hassan ibn Sabit ya fara waka manzo Allah ya ce masa kana zagin Qurayshawa ka sani fa dukkan duk gida na ƙurashawa ina da nasaba tare da su kana zagin su ka je ka zagi iyaye na da kakaki na ba zan yarda ba yake masa ya manzon Allah to ya zan yi yace ka je gun Abubakar duk kabilun Larabawa san su ya gaya maka su sai je gun sai na Abubakar Siddiq ya bayyana masa sai zo gun manzon Allah shi Hassan din yace ya manzon Allah zan zage su amma kuma zan cire ka zan fitar ka daga cikin su kamar yadda ake cire gashi daga madara ba abin da zai shafe ka insha Allah na san da barbarun magana yadda dai zan yi zan faɗi abin da zai tayar musu da hankali yadda kuma kai kuma ba abin da zai shafe ka a ciki sai ya ba shi izini ya ce masa ihjuhum wa ruhul qudus ma'an kai wato kai musu wato kai musu waka waka irin na kamar musu da martani ko kuma kai musu zagi a cikin waka kamar yadda su suke yi mala'ika jibrilu ko da taimakon sa yana tare da kai to shine yana irin wannan inshadi har ma a cikin masallaci har ma a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ba dukan waka an ƙi ba ne waka dai in ya kunshi ƙarya shine aka ƙi amma in waka ya kunshi gaskiya ba a ƙita ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saurari ka'ab ibn abun nan ibn zuhair ya saurari ka'ab ibn zuhair a cikin masallacinsa ya zo ya yi masa inshadin kasidan nan tasa banat sa'ad har zuwa ta kuma ya saka mishi da riga ya bashi hakanan wato da yawa daga cikin mawaka suna zuwa suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallama waka wanda za ta kunshi sifofin shi da halayen shi sannan kuma ya saka musu ko da shi da kai hadisi wanda yake ihsu fi wujuhil madahina turab ku zubar da wato kasa a fuskar masu yabo to yana nufin masu yaba mutum da ƙarya saboda su kumbura mishi kanshi su fitar shi daga tafarkin Allah irin waɗannan in sun zo ka jefa musu wato ka ba su ƙasa wato kar ka komai ko da shike yadda dai aka gani dukkan sahaban annabi da annabi idan dai sun zo sun rera irin waɗannan maganganu ana saka musu ana basu abu ne su tafi a bar su a bar su <clears throat> a takaice bismillah وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تو كما دسنن الظالمي ودن سن زالنجي كانسو da kafirci da shirka da ayyukan sabo kuma sun sa zalunci mutane lalle za su san wani makoma ne za su koma gobe a lahira wani irin hanya za su bi ko kuma wani irin mafita ne da su a gaban Allah Ubangiji lokacin da sayyidina Abubakar As-Siddiq ya rasu ya sanya wannan aya a cikin wasiki da ya rubuta wasiyar da ya rubuta ya ce wannan ita ce wasiyar Abubakar dan ibin Abi Quhafa yayi wasici da wannan da wannan abu da zai bayyana shi yayin da wato lokacin da zai fita ya bar duniya shi ne yake faɗa cikin wannan inda furujihi min duniya yayin da zai fita ya bar duniya lokacin da kafiri zai yi imani mai sabo zai takaita ya bar sabo mai makaryaci zai faɗi gaskiya a hali irin na waɗannan jama'ar musulmi na halifance muku umar ibn khattab in ya yi muku adalci da gaskiya to wannan shine na da shi kuma shine fata na gare shi in kuma ya yi zalunci ya canza abin da ya gani daga gare ni kuma da abin da ya ga daga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ku sani ni ba masanin gaibi bane haka na zata ga abin da kuma Allah ya yi وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب شين يتكا مكن واتو وصير دشي سيدنا أبو بكر الصديق يروتا يا بني حديثي عائشة إتكي تبين شي متاني كوكما تروي توشي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين waɗancan da ake karanta muku su waɗanda suka ayoyi waɗanda ake karanta muku su waɗanda sun nisanci kokonto ko kuma karkata su ne ayoyin alkur'ani wa kitabin mubi kuma su ne ayoyin littafi mai bayyana komai da komai wanda allah ya saukar muku wannan sura ma ta kunshi da kisoshi na annabawa da dama ciki akwai kissar wato annabi Suleiman alaihi salam Musa da Haruna da kuma Suleiman alaihi salam da kuma sayyidina Lut alaihi salam har dai zuwa ƙarshen abin da ya zo a cikin wannan sura bismillah huda wa bushra Allah ya saukar da waɗannan ayoyi cikin wannan littafi saboda su kasance shiriya ne ga waɗanda sun yi imani da su wa bushra lil mu'minin kuma su zama bushara ga mu'minai waɗanda sun rungumi addini sun yi imani da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يوقنون مؤمنين وإن أكي مسو بشارة الجنة سوني الذين يقيمون الصلاة وأن سكي سيد صلى كما يدى الله أمر جيسو سنة سيد صلى suna kula da sharuɗanta da lokutanta da kuma suna kula da tsoron Allah a cikinta wa yutuna zakata kuma suna ba da zakar abin da Allah ya ni'imtar daresu, su wato abin da Allah ya basu na dukiya wa hum bil akhirati hum yuqin kuma su sun kasance masu yaqini wato masu hakikance ne da abin da zai auku ranar kiyama ko kuma da tashi bayan mutuwa إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم to kamar dai ubangi yana ce imani da lahira shine sanadiyar wato yin wa'annan abubuwa da aka ambata na imani da tsai da sallah da ba da zakka da dai sauransu Inna ladina la yu'minuna bil akhirati sani waɗanda ba sa imani da lahira ba sa imani da ranar karshe wato alkiyama zayyana lahum amala ubangije na ce mun kawata musu ayyukan su munana ayyukan su munana din nan mun gyara su ko kuma mun kawata su a idon su fahim ya'mahu saboda haka su suna cikin ɗimuwa suna ta aikata ayyukan nan munana kuma ba za su daina ba har abada har ma sun fita daga hankulan su saboda wannan أولئك الذين لهم سوء العذاب أولئك الذين لهم سوء العذاب waɗancan su waɗanda Allah Ubangiji ya shirya musu mummunar azaba gobe a lahira. Wahum fila Kuma su gobe a lahira wato mafi taɓewa daga cikin halittar Allah duka. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيأكا كوما كما كان تأسيسي كيوا للي كي يا محمد لتلقى القرآن صلى الله عليه وسلم لتلقى القرآن كان كربر آيوين القرآن وكما كان كربر القرآن من لدن حكيم عليم daga wurin wato mai hikima masani Allah mahalicci kenan kana karɓar alkur'ani daga Allah ne ba da wani wuri daban ba إذ Musa موسى لأهله إني آنست نارا aka wato aka kwata aka, dawo da kissar Musa kamar yadda dai muka faɗa cewa kowace sura cikin surorin Qur'ani ana son ta kasance kamar littafi ne na kansa musamman wanda zai kunshi duk abin da mutane suke so duk mutumin da ya karanta sura guda a cikin Alkur'ani to zai iske dai duk abin da yake nema na addini to iz musa ka tuna ka tuna yayin da musa alaihi salam ya gawa iyalan shi wato matan shi da 'ya'yan shi biyu ni ya anastu nara ni ba na hangi haske mai kamar wuta a can nesa a gefen hanya ba ya ɓadda hanya cikin tsananin duhu kuma dare an yi ruwa mai yawa da kankara da kuma tsananin sanyi cikin halin nan ya hanji wuta nesa wato a gefen hanya sai ce wa iyalansa ku zauna a nan zan je in duba in na samu a wato wuta sai zo muku da shi سآتيكم منها بخبر نواتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون sa'atikum min habi khabar ku zauna a nan zan je wurin utan nan ko zo muku da labarin hanya in zo muku da labari wanda za mu sa hanya da shi aw atikum bi shihabi qabasin la'allakum taftalun ko kuma in zo muku da garwaci na uta mai yiwuwa ne ko za ku ma jikinku saboda wato mu fura kuma ku ma jikinku Falan ma ja aha, Nudia, buri ka man fina dari aha, ya da ya zo kusa da utan ya shiga wato wurin na utan kusa da ita, nudiya sai aka kirashi. Kiran da ya ji da jikin shi duk abokina, an buri ka man hakika an sanya albarka ko kuma an albarkaci wanda ya kasance a cikin wuta shine musa wa man haulaha da waɗanda suke kewaye da ita suke daura da ita su ne mala'iku duka allah ubangiji ya albarkace su ya sanya musu albarka ba ana nufin wato shi zatin allah shine kasance a cikin wuta ne wato wuta dai alama ce saboda ita ce bukatar musa sai ubangiji ya bayyana mishi lamarin shi cikin bukatar shi ya zo wurinta ashe haske ne ba wuta ba ne ya ga wutan tana ta kama wani wata bishiya muddin wutan tana kara wato haske bishiyan kuma tana kara kasancewa kore ko kuma korra har dai abin nan ya ji wannan zance <clears throat> lokacin ya gane ashe ba wuta ba ne wani lamari ne daban وسبحان الله رب العالمين wa subhanallahi rabbil alamin kuma tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin talikai da kasance ban shi a wani wuri ko kuma a jikin wani abu wuri bai kasance gare shi ba hakanan kuma bai kasance a jikin wani abu ba wani abu kuma bai kasance a jikinsa ba waɗannan abubuwa dai saboda musa ba yadda wato ba shi wa ya karbi wannan sako na allah sai dai in an nuna masa irin waɗannan kalamu to ya zo wurin kuma haka abun ya faru يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم تو أنا موسى الله البركة sannan kuma ya ce masa ya musa inna hu lamari dai abinda kake cikin sa din da baka gane kanshi ba ka san shi an allahu ni ne allah al-aziz mabwayi mai hikima na zaɓe ka da hikima ta ka kasance ɗaya daga cikin manzanni na wa'anda zan ba su sako su je ga wata al'umma to wa alqi ka jefar da sandanka wato sandan nan da hannunka ka jefar da ita فلما رآها تهتز كأنها جان to ya da ita to lokacin da ya jefar da ita sai ganta tana motsi ka anna jan kai ka ce karamar miciji ne mai saurin harka wato mai tsananin motsi a to can yace turbanu mubi babban miciji ne saboda ya bayyana jikinta nan kuma aka maimaita wannan kisa saboda a nuna wannan micijin babban ba wai wannan girman yana hana mishi motsi da sauri cikin tafiya ba ne. a'a yana tafiya saurin shi kamar karamin miciji ne ba kamar babban ba shine janon jan shine karamin miciji siririn nan mai saurin tafiya ولا مدبرا wa يعقب موسى Musa يغا ya ga sandar ta zama wato miciji sai juya baya gudu kuma bai dawo ba ya Musa la takhaf to wato bai koma ba ubangiji sai ya ce masa ya Musa ya musa kada ka ji tsoro kada ka ji tsoron wannan sandar kada ka ji tsoron kobe inni la yakhafu ladayya al-mursalun inni sani ni al na wato manzanni la yakhafu ladayya ba sa jin tsoro gare ni wato ba sa jin tsoron wani abu wato yayin da sun kasance tare da ni saboda haka tun da kai kana tare da ni ni kuma ina tare da kai tsoron me kake ji kada ka ji tsoron wannan miki wato ma'ana dai manzanni kamata yi tsoron Allah ya cika musu zukata kada sun yi tunanin wani abu saboda haka kamata yi wato ka manta da wannan abun yanzu kai kana daga cikin manzanni bai kamata ka ji tsoron wannan muke ji ba illa من ظلم wasu بدل ba da su. kamata ma wani ya ji tsoro na wato Allah yana ce bai kamata wani ya ji tsoronsa tsoro irin na cuta kamar tsoron mutum daga miciji ko daga zaki da sauransu irin wannan tsoro bai kamata wani ya ji shi dangane da ni ba sai dai illa man zalama sai mutumin da ya zalunci kansa da shirka ko kafirci ko kuma ayyukan sabo ko kuma dai sauran ayyuka na zalunci to mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa to babu shakka shi kam kamata ya yi tsoro amma sun mabaddala husna amma idan kuma ya canza mummunan abu da ya yi da mai kyau ba da su in bayan mummuna din ya canza halin shi da kyawawan ayyuka bayan munanan ayyuka da ya aikata to ya sani shi wannan ma fa ni ghafurur rahim ma'ana dai a takaice ni baya jin tsoro na sai mutumin da ya aikata laifi wanda ba shi da laifi bai kamata ya yi tsoro na ba sannan kuma shi wanda ya aikata laifi din nan idan ya tuba ya bar laifuffuka to ni mai yawan gafara ne gare shi mai jin kai ne gare shi saboda haka zan karbi tuban shi kuma sanya shi kun sa shi cikin aljanna to wani zance ne ya zo ya shiga cikin tsakanin issar musa alaihi salam shine ake ce masa i'tiraf wa yadda ka fi jaybik ka sanya ko kuma ka sa hannunka a cikin riganka ko kuma a wuyar riganka ma'ana dai ka sa hannunka a riganka ka boye ta تخرج بيضاء من غير سوء to in ka fitar da ita sai ta zan farasal mai walƙiya ba tare da wani laifi ko kuma albarashi ko wani abu wato na ciwo ba ko kuma na cuta ba a'a mu'ujiza ce في تسع آيات إلى فرعون وقومه الله يا أيكوشي da wa'annan ayoyi cikin wato ayoyi guda tara wa'annan da aka faɗa na sanda da hannu suna daga cikin wasu ayoyi guda tara biyar sun zo a cikin suratul eh, eh, araf biyu ko kuma sun zo a cikin suratu yunus wato idan an samu biyar da biyu da kuma biyu su ne ayoyi tara ɗin da ah, aka faɗa Eh. wato sanda da kuma hannu sannan kuma irin fari da ya sami mutane din nan da yinkewar dukiyoyin bayan addu'ar annabi musa salam ko kuma halakar da dukiyoyinsu da canza musu kama sun zama ƙasa bayan sun kasance azurfa da zinariya to da sauran kuma waɗancan ayoyi biyar din nan wal jarad wal ummal wal tafadi wal dam su ne ayoyi bayyanannu waɗanda Allah ubangiji ya bayyana su a cikin suratul ali abin nan suratul araf bismillah ila fir'auna wa qaumi wato Allah ya aiko shi da ayoyi cikin wato da waɗannan mu'jizozi cikin ayoyi ko kuma mu'jizozi guda tara zuwa wurin fir'auna da mutanen shi tibbawa innahum kanu qauman fasiqin lalle su waɗannan wato fir'auna da mutanen shi hakika sun kasance mutane ne fasikai mutane ne masu fita daga tafarkin Allah ba sa biyayya ga Allah ubangiji فلما tuna آياتنا yayin da ayoyin sun zo musu a fili wato a bayyane ana ganin su qalu hadha sihrun mubin maimakon su ce lalle waɗannan mu'jizozi ne waɗanda suka keta al'ada daga Allah ne suka zo sai suka ce a'a wannan wato tsafi ne bayyananne ko kuma sihiri ne bayyananne ba za su yi imani da shi ba وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وبنجي يناتي وجحدوا بها sun karyata su wa'annan ayoyi sun ki karɓarsu, su wato ba su yi ikirari da su ba tare da kuwa tare da kuwa lamarin yadda yake wasu ta yi ƙanata an fuso a zukatansu sun haƙiƙance sun tabbatar cewa abubuwa da musa ya zo da su ɗin nan dukansu gaskiya ne daga allah amma suka ƙi yarda a fili zulman saboda tsananin zalincin su wa uluwan da kuma girman kansu shine zalunci da girman kai su ne suka hana musu wato imani da abin da musa alaihi ya zo da shi فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وبنجي أنا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين تو كا كا يا يا عاقبر واتو يا يا عاقبر مبنتا الدنيا تا كسانتي كرشن لمري سي يا كسانتي واتو يند يا كسانتي da sun halaka dukan su baki daya a cikin ruwa kuma Allah ya halakar da duk wani abu wanda ya ba su na ni'ima kuma ya tafiyar da shi a fansa ولقد آتينا داود وسليمان علما Ubangiji bayan ya ba mu labarin abinda ya auku tsakanin Fir'auna da Musa saboda ya zama wato Fir'auna da Musa da Haruna saboda ya zama mana abin lura ya koma akan Sulaiman da Dawud alaihi salam yake hakika mun baiwa Dawud alaihi salam wa Sulaiman da Sulaiman ilma mun ba su ilimi irin na annabci wato Allah ubangiji ya ba su annabci kuma ya ba su ilimin shari'a وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين to bayan Allah ba su wannan ilimi na shari'a da na raba wato husumomi tsakanin mutane da yi musu shari'a wa sai suka ce saboda godewa Allah wannan ni'ima ce ya kamata a kayyade ta wato a rike ta da godiya sai suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'mini wanda ya fifita mu akan da yawa daga cikin bayinsa mu'minai وورث سليمان داود وورث سليمان داود Suleiman alaihi ya gaji Dawuda ubansa alaihi da mai akan mai ya gaje shi ya gaje shi kan annabci da kuma ilimi da dai sauran abubuwa waɗanda sun shafi sha'ani wato na mulki da dai sauransu waɗannan su ne abubuwan da shi suleiman ya gaji dawuda a kansu ba dukiya ba domin annabawa dukansu haka suna da ka'ida idan ɗayansu ya mutu baya gadar ma waɗanda ya bari bayan shi dukiyarsa wato duk abin da ya bari na dukiya sadaka ne sai dai annabci da sauransu waɗannan kuma za a samu musu magada ko daga al'ummarsu su zama su ne malaman al'umma ko kuma daga cikin annabawa in lokacin wato zai yiwu a aiko da wasu annabawa kamar da sauran al'ummu ba wannan al'umma ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah yana ce nahnu ma'ashiral anbiya ila nurat fama na sadaqa lokacin da manzo Allah ya bar duniya sayyidina Abbas da sayyidina Ali da Fatimatu bintu Muhammadin radiyallahu anha sun zo wurin sayyidina Abubakar As-Siddiq sun ce suna neman gadon Annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne dangin shi makusanta wato yar shi da kuma dan amin shi da kuma shi sun zo suna neman haƙƙinsu na gado na al'ada sayyidina Abubakar as yake musu to na ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani magana ya faɗi wata magana magana da ya faɗe ta ita ce wato babu gado dangane da abin da shi ya faɗi ya ce nahnu ma'ashar al'anbiya ila nuha mu annabawa dukan ba a gadar mu ta fuskar dukiya wato ba a gadar mu wato ba a gadar dukiyar da muka bari ma tarakna sadaka duk abin da muka bari za a raba shi sadaka ne ga mabukata saboda haka ba banga kuna da wani rabo cikin gado ko kuma kuna da wani gado game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda an tabbatar cewa shi annabi ne to ai bashi da gado abin da ya faɗa to shine aka zo aka yarda sai aka daidaita akan lalle ashe babu batun gado kuma ba a gadarwa wato waɗannan mutane wani abu ba daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari amma da akwai abubuwa da shi annabi da can ya ba su akwai kuma abin da ana ba su daga baitul mali idan aka kawo ana ware musu wani abu wanda ake ba su wato shine daya cikin biyar din abin da aka samu to wannan rukunin yana nan to sai na abubakar siddiq ya ci gaba da raba musu irin wannan da kuma tabbatar musu da abin da shi annabi ya ba su na abin da ya yanke musu na kasashe na gonaki na noma to wannan ma ya bar musu bismillah wa warisa sulaimanu dawo. suleiman ya gaji na Dawud alaihi salam wato game da annabci da iliminsa da kuma kasancewarsa khalifa a cikin wato jama'arsa sabanin <clears throat> sauran 'ya'yan shi وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير wato ubangiji yadda ya ga dama zai wa bawansa abin da ga dama wasu bayan shi ya koya musu ilimi wasu bayan shi kuma ya kara musu kan ilimi wani nau'i daban na ilimi wanda ya shafi wasu al'ummu daban daga cikin wayannan sa sayin na dawud da suleiman sai na suleiman ya ce ya ku mutane ku sani na mantakat allah ubangiji ya koya mana sanin muryoyin tsuntsaye idan tsuntsu yana kukan shi ko kuma yana abin abin da me ake cewa kuka suke <laughs> yana kukan shi to muna gane wato muna za mu san abin da yake faɗa za mu san abin da yake nufi Allah ya koya mana wannan wannan kuma mu'jiza ce wanda Allah ya basu wa utina min kulli shay kuma daga dukkan komai daga dukkan ni'imomi da Allah yake ba yake baiwa bayansa Allah ya bamu wani abu saboda haka sarauta <clears throat> ya bamu arziki ya bamu annabci ya bamu ilimi ya bamu kuma ya ƙara mana da sanin wasu abubuwa da mutane da yawa ba su sani ba kamar dai zance irin na waɗannan dabbobi da aka ambata inna hadha al fadlul mubin wannan kuwa shine hakika falala bayyananniya daga Allah gare mu kamata mu gode wa Allah a kanta haka shi annabi Sulaiman alaihi salam ya yi hudubarsa da mutane bayan ya gina baitul maqdis ya gama ginin shi وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون توبان سليمان عليه السلام يا جمع جن بيت المقدس ya yi niyyar ya yi yawo cikin kasashen da Allah ya sanya su a hannun shi ya wato ya yi yawo a cikinsu ya ga mutane kuma ya ga al'ummu waɗanda suke karkashin mulkinsa saboda haka ya tara mabiyan shi ko kuma rundunoninsa duka shine ubangiji nan yana ce wa fushira li sulaiman junub an tara sulaiman rundunoninsa duka aka tara su wato anan idan mutum ya karanta wasu kisoshi wato zai ji labarai masu mamaki waɗanda aka karba daga talmud ko kuma daga isra'ilawa suna ƙara abun balle ma su ba su ɗauki shi suleiman ɗin annabi ba su sun ɗauke shi dai wani wato mai hikima ne ko kuma wani ma wani ma wanda ma har ya yi shirka ya bauta ma gumaka wanda kuma Allah ya tobe shi ma daga ni'imar da ya bashi zuwa dai karshen abin da mutum zai karanta a cikin wato littattafansu saboda haka sun ɗauke shi shi dai wato shi Suleiman din ba komai bane face wato philosopher ba wani wani mutum ne wanda yake na Allah ko kuma abin nan ba to wannan su hanyar su da namu daban ne mu za mu yi kurun imani da aiki da abin da dai Allah ya bayyana mana a cikin wato littafin mu aka tarawa annabi suleiman alaihi salam rundunoninsa daga aljannu da 'yan adam da kuma tsuntsaye fahim yuzurun saboda yawansu ana tattara su wato dama ana tattara su saboda na gaba kada su wuce na baya a ajiye su a tsara su yadda dai motsin su ya kasance ɗaya حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة to sai fara rangadinsa ya fara yawace yawace cikin kasashen shi har ya je kasar hijaz da nufin ya ziyarci wurin sayyidina ibrahim alaihi salam wato ka'aba yana so da ya je iske ka'aba ana bauta gumaka a wurin bai shiga cikin garin ba bai yi ibada a wurin ba amma dai ya zauna waje ya yi ciyarwa ya yi sadaka ya taimaki mabukata na wurin da abubuwa iri-iri to garin tafiyar shi ya biyo ya biyo ta fa'i wato ta kasar fa'i ya zo inda ake ke masa wadin namil wadin namil malamai sun ce wato dazar abin nan tururuwa dazar tururuwa nan wato dajin tururuwa wasu sun ce yana kasar sha wasu sun ce a kasar fa'i na fa'i din har yanzu yana nan ana ce mishi wato wadin namil to har ya iso wurin da ya zo wannan wuri qalat namlatun sai ɗaya daga cikin tururuwa ta ce يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يهضمنكم سليمان وجنوده saboda dai Allah Ubangiji ya bashi wani mulki wanda yake ba za a ba wani ba a bisa addu'an da ya yi rabbi habli mulkan la ya Allah ka bani sarauta ko kuma mulki wanda ba mai yiwuwa ba ne ga wani na ko kuma wani daga baya na ba saboda haka Allah ya bashi wato sarauta kuma ya sanar da dukkan halitta waɗanda suke lokacin a zamanin shi har ma duka sun san shi sai ɗaya daga cikin turuwa ana ce turuwa ne ya <laughs> gemi to sai ɗaya daga cikin waɗannan turuwa ta ce ga 'yan uwanta tana musu gargadi tana musu wa'azi da gargadi ya ayyuhan nan ya ku tururuwa turuwoyin dukanku udkhulu masakinakum ku shigo gidajen ku. saboda me la yahtimannakum sulaiman wa junud kada sulaiman da rundunoninsa su tattaka ku su kakkarya ku su halakar da ku wa hum la yash'urun alhali ba su ba su sani ba malamai suna da dogon magana anan <laughs> wato na fuskar harshen larabci ne wannan tururuwa ta yi abubuwa fannoni daban-daban na balaga har goma sha ɗaya a cikin wannan aya bismillah فتبسم ضاحكا من Sai Suleiman ya yayi murmushi yana mai dariya ba dariya mara wato murya babba min kauliya saboda zancen da ta yi wato Allah Ubangiji sai ya isar mishi wannan zancen daga wuri mai nisa har ya ji abin da ta faɗa سي ياي واتو ياي burbushi kuma yayi وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال سيتي ربي يا أبنجينا أوزعني ألهمني وأتكي من إلهاما أن أشكرك سبو دنجوجي مكا نعمتك نئمو منك دكباني التي أنعمت علي نئمو منك وإن دكا قرن يوميني وإن دكاك قراء زواجريني wa ala walidayya da ni'imomin da ka baiwa iyaye na duka wato Dawud alaihi salam da iyayen shi waɗanda suka samu annabci wa amala salihan tarda haka nan kuma ya ubangiji ka sanya ni in aikata ayyuka wato wato in kyautata maka aiki ka sanya ni in aikata ayyuka na kwarai har ka yarda da ni ko kuma ayyukan da za ka yarda da su وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين كما كسنيا يا الله أبنجي رحمك cikin bayinka salihai bayinka muminai waɗanda ka yarda da su salihai dai kalma ce wadda za ta shafi daga dai imani walici siddikanci annabci manzanci duka dai za ta sha za ta rufe su gaba ɗaya وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين aka جيد يتاشي ya حجاز واتو قصر مكة kasar في يمن يجي Yaman da يمن je sauka a can Yaman shi hudu-hudu din nan wannan tsuntsu da ake ce masa hudu huda-huda ne huda-huda to shi wannan huda-huda shi kuma ya tashi sama yana so ya kawo labarai na mamaki a kasar ga suleiman aikin shi kenan ya je samu ya nemo labarai ya kawo mishi amma wannan karo bai gaya wa shi suleiman ba ya tafi abun shi <laughs> yana zaton kafin ma suleiman ya gama sauka da sauransu zai dawo to sai abun ya rike shi tun bayan wato an ce tsakiyar rana har bayan sallar asar tukun ya dawo daga wannan tafiya ya je ya iske wato daular saba mutanen saba ya je ya iske balqis da daularta da mulkinta a gefen yaman a inda ake ce masa saba tsakanin shi da sana'a inda shi eh, inda shi suleiman ya sauka an ce eh, mara'il uku ne tafiyan wato kusan kwana uku ne na kafa ko kuma ne na dabba irin na da لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني أو لياتيني بسلطان مبين أنت زن كنا شي سليمان يفتح شي ما tare da rantsuwa ba wato ده da ya binciki tsuntsaye wannan ya nuna cewa Suleiman duk da yawan waɗanda suke tare da shi dinnan, nan baya barin kowa sai ya bincike su duka ya san a cikin me yake saboda haka ya dubi mutane ya wato binciki mutane ya gansu yadda suke ya binciki aljannu yadda suke ya binciki kuma tsuntsaye to da ya zo kan tsuntsaye ne ya dubi shi wannan huda huda baya cikin su bai gani ba sai koma yana ce to ko na yi wa Allah laifi ne ya hana min ganin shi ko kuma wani abu ne ya canza cikin mulki na har wannan mutum ban gan shi ba haka shi Suleiman abin da ya shiga ran shi ko kuwa baya nan ne sai aka ce masa ai baya nan ne ya fito to sai ya ce mali la aral hudhuda am kana min al-ghaibin ko baya nan ne sai aka ce masa ai baya nan ne ya tafi ya tafi ya je wani wuri bai bayyana ba ba a san inda ya tafi ba la u'azibannahu azaban shadida hakika zan azami shi azaba mai tsanani azaba irin na tsuntsaye a fiye su wato a cikire musu gashi a jefar da su inda kwari za su yi musu cizo ba za su iya su kare kansu ba wannan ya ishe su azaba aula nan ko kuma dai in gama da shi gaba daya in zartar da hukuncin kisa a kan shi in yanka shi aula ya ce ne bi sultani mu. ko kuma ya zo min da wata hujja bayyananniya ya zo min wani dalili mai karfi dangane da wannan tahiya nashi wato wato lalle ya nuna min lalle akwai wani dalilin da ya sa ya tafi kuma akwai dalilin da ya rike shi har wannan tsawon lokacin فمكث غير بعيد sai fa makusa gaira ba'i wato bai dade ba sai gashi nan ya taho ya zo da labarai iri iri فقال أحط بما لم تحط به to ubangiji yana so ya nuna wa Sulaiman duk da abin da ya bashi mai yiwa ne dan karamin halitta daga cikin halittan Allah ya san wani abu da shi Sulaiman da duk da daularsa bai sani ba Shi ne ya ce masa da ya zo farkon ma abin da ya faɗa faƙala sai ce mishi a hattu bi ma lam bi wato na kewaye da abin da baka kewaye da shi ba ma'ana ilimi na ya tara ko kuma ya haɗa abin da kai baka hada ba wato na Allah ya sanar da ni abin da baka sani ba bari ga maka wajituka na zo maka yanzu min saba'in da kasar saba bi in yaqi da labari na gaskiya ainihin abin da waɗancan mutane suke ciki na zo maka da su so suleiman ko yana yawo al'ummun nan duka ya zo ya gansu kuma ya sa su karkashin shi sannan ya wuce gaba shine aikin shi to wannan ya je kawo masa labarin wata al'umma waɗanda shi suleiman bai san komai dangane da su ba yana jin labarin su ne amma bai san abin da suke ciki ba yace masa tuka min saba'in bi naba'in yaqin mm-hmm. inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay to shi saba wato wani suna ne na uban wannan kabila na yaman lokacin da aka watse wato su kuma suka lokacin da suka watse ne wasu su suka zo wato madina lokacin sayyidul arif inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay ya ce masa na je kasar saba sai na iske macece tana mulkar su wato sarauniyar su macece ko kuma sarkin su macece ko kuma mace ne tana mallakar su mhm. sunanta balqis bint sharahil shine sunanta wa utiyat min kulli shay kuma an bata daga dukkan komai wato duk ni'imomin da ake neman su dangane da mulki ko sarauta to duk Allah ya bata kuma cikin abin da take da shi daga cikin abubuwan da na binciko na mamaki tana da wani gado wanda ta yi wani gini na musamman saboda a ajiye gadon a ciki babu irinsa shi gadon girma da tsawo da kyau kuma duk wani abu mai daraja na duwatsu ko kuma dai na su azurfa zinariya da jauharori iri-iri duk ana samu a cikin shi ginin da ta yi musamman saboda wannan wato wannan gadon ya dace da hikima na fitowar rana kowace rana hasken rana yana shiga akan taga ɗaya ne ta ɗari wato tagogin sun kai ɗari uku da sittin a cikin gini saboda wato nuna mulki da kuma bunƙasar wato bunƙasar lamari to shine wato shine abin da ya kawo masa وجدتها mhm. وقومها kuma ita matar tana da wata sarauniyar tana da gado babba kuma na iske ta ita da jama'ar ta duka na iske su mushrikai ne ba sa kan addinin kowa daga cikin annabawa suna sujada wa rana suna bauta wa rana saboda haka su yi wa'annan tagogi duka sun gwaninta wajen lissafin tafiyar rana to suna sun san dai yau rana tana wato abin nan digiri ko kuma parallel na kaza to wannan ne ya kamata a ajiye wato abin nan taga din inda za a zo a yi mata sujada haka suke yi har su kewaye su zagayo shekarar duk baki daya abin da suke yi kenan wajattu hawa qauma na iske ta ita da mutanen ta mutanenta yasjuduna lishamsi suna wa rana sujada min dunillah ba Allah ba wato banda Allah su maimakon Allah kuma shaitan ya ƙawatar musu da ayyukan da suke yi na shirka da bauta ma guma wata gunki shi ne ranar saboda haka ya tsare su ya hana su bin hanya na imani na tauhidi saboda haka ba sa shirwa wato ba sa shirya Allah a nan ba dai ne da gadon da sauransu wajen dai labarai na Isra'ila za ka ji za ka ga abubuwa na mamaki waɗanda dai bai kamata a tsawaita zance da su ba bismillah Allah jido lillahi lalle. haka Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a ubangiji yana ce ko kuma shi dai huda huda din ne yake gaya wa suleiman shin me zai hana su su yi wa Allah ubangiji sujada Allah mai fitar da boyayyen abu a cikin sama ko ƙasa mai fitar da ruwa daga sama da tsirai daga ƙasa mai fitar da ma'adinai daga ƙasa mai kawo rahamomi da ni'imomi iri-iri daga sama shin me zai hana su su yi mishi sujada maimakon shi sai su je su yi wa rana sujada ba su kyauta ba ويعلم ما يخفون وما يعلنون ما يخفون وما يعلنون وما تخفون وما تعلنون duk daidai ne kuma shi ne masanin duk abin da suke koyewa a cikin zukatansu ko kuma abin da suke bayyana shi a bisa su. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله شيني الله لا إله إلا هو باب أبو بوتا دقسكي أسيشي وبنجي العرش ما يجرما وبنجي العرش ما يجرما تو نجيبنا تو آه إيه eh eh waɗancan za a yi musu zakka eh rogo eh to ai haka ne banda dai gyaɗa su rogo suna daga cikin bukul bukul dukansu ga baki ɗayansu su da fawake kamar su mangoro da su lemun naɗin nan da sauransu irin waɗannan lemun zaƙi da makamantansu duka nan babu zakka a cikinsu ka gane ni a nan to dangane da gida malamai da yawa suna magana mai yawa a kansa shin ana zakkarsa ko ba a zakkansa wasu suka ce za a yi mishi zakka suka ce ta mai mansa za a yi wa man ne zakka ko kuma har wato kwayoyin shi ne za a yi musu zakka to a bisa gaskiya mafi yawa daga cikin malamai dai sun ɗauka shi gida kanshi yana daga cikin bukul waɗanda ba a fidda zakkansu domin ba a ambace shi cikin al'arba'a min zawati ziyut ba ko ka fahimta yawa to ya da musulunci zai ɗauka gadon da ya raba ɗin wasiki yayi magada in sun zartar da abin da ya yi shi kenan magana ya zauna in ba su zartar ba waɗanda wato ba su bai wuce sulusi ba waɗanda su ba magada ba abin da ya ba su ɗin ya tabbata ya zauna inda bai wuce sulusi ba sauran za a raba shi bisa ka'idar shari'a tsakanin magada shi ne ka'idar Allah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 ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك